الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا بير دوة شعبان أوان للسافي أوان للسافي يو عشرين دا شدا دوة شعبان watan sha'aban shine wata na takwas a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa da 1439 yayin da daidai da wato 11 ga watan biyar shekara 2018 a wannan gari namu mai albarka wannan gari na gadi. kamar yadda mafi yawancin 'yan uwa da ake tare da su suka sani wancan shigowa da na yi na yi alkawari na ce insha Allahu saboda wasu abubuwa da suke da alaƙa da karatarwa zan yi in shigo garin nan kafin azumi da kwana bakwai da wa mata sha'una illa an yi sha Allah wannan ya faru ne kafin wannan lokaci na yi tafiya na je ƙasar abrikos wanda na yi kwana shida a can tare da alaramma ahmad suleiman muka karatu na kwana shida to waccan tafiyar da na yi zuwa kasar abrikos kafin in ji in dawo ita ta bayar da lokaci ya kure mun da ba zan ki shigowa a ƙasa da kwana bakwai ba kafin watan ramadan ko da na shigo garin nan kamar yadda malam ya gabatar a gajiya nake amma saboda alkawari da aka yi cewa za a yi karatu muka ce insha Allah ba za a saba ba da izinin Allah za a yi a gurguje abubuwa guda biyar kawai nake so in faɗa a wannan waje a yau wayannan abu guda biyar da zan faɗa kowane mutum a cikin sai ya auna kansa da wayannan abu guda biyar ɗin ya gani wayannan abubuwa guda biyar shine abinda malamai suka ce duk wanda Allah ya taimake shi ya tara su to alama ne daga cikin alamomi na Allah ya yi masa arziki na duniya da lahira duk kuma wanda ya rasa ma kansu wa'annan abu guda biyar ɗin, to wala yana cikin matsala alama ta farko da za ka iya auna kanka ka gane cewa za ka sha ko ba ka sha ba Allah ya sanya ka cikin wa'anda idan Allah subhanahu ya ce su yi abu suna yi wannan ita ce alama ta farko alama ta biyu Allah ya sa ka samu kanka daga cikin wa'inda idan an ce su bari suna bari kowa sai ya auna kanshi ya gani idan Allah ya ce ka yi abu ya kace wajen iya ƙoƙarinka gurin yin abu idan ya ce a bari ya kace iya ƙoƙarinka gurin barin abu Dan adam lokacin da ya zo duniya tun yana cikin ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce zai jarrabe shi Allah ya ce hal ata alal insani hinu min ad-dahri Allah ta'ala على الإنسان حين من الدهر shin labari bai taba zuwa ma dan adam ba malamai suka ce hal din istifham ne da ma'anan kad ai tabbas labari ya taba zuwa wa dan adam an yi lokacin da lam yakun an mazkura bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba da ni mai magana da duk wanda yanzu nake magana sauti yake kai masa lokacin da kafin a kaddara aure tsakanin mamarsa da baban shi bai daga cikin wa'inda za a ambata lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba Allah ya tsaye da sama da ƙasa an yi lokacin da akwai sama da ƙasa amma babu annabi Adamu a cikin ta saboda lokacin lam yakun shay'an mazkura daga baya Allah madaukakin sarki sai ya ce inna khalaqanal insana inna Allah ta'ala ya ce, Inna kalakalar insana, mu ne muka halitta ɗan Adam, ɗan Adam na farko da aka fara halitta shi daga ƙasa shi ne annabi Adamu. Mu kuma ‘ya’yan annabi Adamu, Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara samun halittar daga ɗigon mani. duk yadda za ka ga mutum yana da ido yana barazana yana tada kura yana cewa yanzu kamar shi za a yi makaza duk yadda yake ganin yana da isa yana da wata kama ya keto wani mataki bai wuta majinar da ake kakuwa ba a tofa a bango shi ne mani daga wannan digon mani sai da ya kwana arba'in a cikin cikin mamasta sana aka juyar da shi ya koma jini ya yi kwana arba'in sannan daga jini ya koma ya zama mudga tsokan naman da za a iya sawa a baki a tattauna ya yi kwana arba'in idan ka hada arba'in arba'in tam so uku shi zai baka 120 ɗari da ashirin sai da yawan nan kwanakin ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ya ce a busa masa rai a nan matakan guda uku da Allah ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi mu muka halicci dan adam daga digon mani wanda muka takuda shi ya in wa'ancan matakan to tun kana ciki kafin ka zo duniya Allah sai ce za mu jarrabe ka yana daga cikin jarrabawar da Allah madaukakin sarki zai wa dan adam ya kamata kowa ya fahimci a ina ma nake tukunna tambaya ce guda biyar malamai suka ce ya zama dole ko ya yi kansa wa'annan tambayoyin guda biyar na farko ka tambayi kanka man khalaqa ni ni dinnan yanzu wa ya halice ni duk lokacin da ka ga gini dalili ne akwai wanda ya gina ba yadda za a yi gida ya zo ya gina kansa ya sa wando da kofofi da komai na biyu ka tambayi kanka wanda ya halicce ni me yasa ya halicce ni na uku ka tambaye kan man ana yanzu ni dinnan ni wane ne ni na hudu ka tambaye ka aina ana a ina nake yanzu to idan ka tambaye ka aina ana a ina nake yanzu to amsa ita ce kana wani waje ne da Allah ya kawo ka wanda zai maka jarrabawa a kan shi Allah ya faɗi wannan a ayoyi guda uku a cikin alkur'ani يا فدا سوره هود ياتي وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوهم أيهم أحسن عملا وانا إتتي آية تفرقوا وكان عرشه على الماء سيتي ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبيو تنا تكين سورة الكافي الله يأتي إنا جعلنا ماء الأرض زينة لها إنا جعلنا أحسن عملا توقع سورة الملك الله يأتي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا وإن سوني قرى لي قداؤكم الله يأتي من وهو الذي خلق السماوات والأرض الله شيني وندي هذه السمي يحيى هذه الشقصي sannan ya halitta sama da ƙasa fi sittata ayyamin a cikin kwanaki guda shida wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Allah subhanahu wata'ala kuma yana saman ruwa ne sai yace liyabluwakum dan Allah ya jarrabe ku wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah zai jarrabe ku ya ga waye zai aiki mai kyau a cikin ku sannan Allah ya faɗa yace inna ja'alna lallai mu ne muka sanya ma'alal ardi duk abin da ke bayan ƙasar nan zinatan laha la zinatan lakum kwalliya ne gare ita ƙasar ba gare ku ba idan ka zo ka gina gidan da ya fi na kowa a garinku kai ne kai kwalliya ko ƙasar garinku ce ta kwalliya ƙasar ce shi ya sa ran da ka mutu ba za a ɗauke ka da gidan ba a je a haɗa ku tare kai za a ɗauka a rufe shi gidan yana shi ya sa Allah ya ce zinatan laha lalle abin da aka gina a bayan ƙasan kwalliya ne gare ta don mu jarrabe ku mu ga waye zai aiki mai kyau a cikin ku sannan Allah ya faɗi cewa wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa al-Imam al-Qurtubi yace allazi khalaqa al-mauta wanda ya halicci mutuwa ko ya halicce ku dan ku rayu sannan ku mutu sannan ya jarrabe ku ya ga waye zai aiki mai kyau a cikin ku wannan shine dalili to tun kana ciki kafin ka zo duniya Allah ya ce nabtali za mu jarrabe shi da ka zo duniya za a jarrabe ka da samu a jarrabe ka da rashi yau kana da lafiya gobe ba ka da lafiya yau ka kirgari ba ka yi dariya gobe ka jira faduwa za ta zo maka yau an maka haihuwa kana murna gobe manka zai mutu za ka yi kuka yau kana matashi da ƙarfi a jikinka gobe tsufa zai zo maka yau kana da rai gobe mutuwa za ta zo wannan duk yana daga cikin jarrabawar da Allah zai maɗan adam sannan malamai suka ce jarrabawa mafi girma da Allah zai maɗan adam a wannan gidan na duniya shine a jarrabe shi da abu guda biyu a jarrabe shi da al'amuru a ce masa ya yi sannan a jarrabe shi da annahayu a ce masa ya bari ba dukkanmu ba ne idan Allah ya ce a yi abu muke iya ƙoƙarinmu gurin yi ba dukkanmu ba ne idan Allah ya ce a bar abu muke iya ƙoƙarinmu gurin barin abu wani daga lokacin da ka ce mai ma Allah ne ya hana yadda ka san ka zuga shi ka ce tashi yi. lokacin ne ma yake ganin ba dai an ce Allah ya hana ma to lokacin ne yake ganin yana da ƙarfin dole ma sai ya saba ma Allah sai ya yi idan ka ce masa Allah ne ya hana ya shi kada a yi da shi kuma lokacin yake ganin yana da ƙarfin da sai ya keta dokar Allah abinda aka ce masa kada yi sai ya yi a daidai lokacin wayannan shi ne a cikin jarraba wannan da Allah ya yi maɗan adam wajen a ce masa ya yi ko ya bari sai Allah ya jarrabe mu sai ya zamanto duk kuma abin da aka ce wa ɗan adam ya yi sai ka ga rai ba ta cika san abin ba abinda kuma aka ce dan adam ya bari sai ka ga kuma rai ta fi san abu shi yasa malamai suke cewa ahabbu shay'i ila ibn adam mafi soyuwar abu zuwa ga dan adam shine abinda ka hana shi kace masa kare inda yanzu zaka yi bako ya zo wajenka ka kawo masa kwanukan abinci guda goma wannan na farfesun kaza ne wannan na kifi ne wannan na kai ne wannan na kaza ne sai ka bude guda tara sai ka ki bude guda daya da za ka fita ka ba ɗaki sai ka ce masa wannan na goma da Allah ba na so ka bude ga fa kwanuka guda tara na abinci ba fa iya ciwa zai yi ba amma saboda ka ce masa kar ya buɗa ya gani wallahi wani kana tashi siyasa tsidan ka ya buɗa ya ga shi na goma nan me yake ciki ne saboda yanzu an ce masa kada yi wannan ita ce matsalar da ɗan adam zai fuskanta a wannan gidan na duniya shi yasa sai ka samu wasu na da mata biyu wasu uku wasu hudu amma saboda sun samu kansu cikin jarraba wannan bai hana su neman matan banza a waje sai kaga kuma sun fi bukatuwa zuwa ga matan waje sama da matan da suka ajiye a cikin gidajensu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa an zo an zagaye aljanna da abinda mutane ba sa so sannan sai aka zo aka zagaye wuta da abinda mutane suke so da aka sai kaga in an kira sallah da asuba kana cikin bacci musamman lokacin sai ana as-salatu khairun minan nawm wani lokacin yake jin yanzu ne ma ya kamata ya zani ya ci gaba da bacci saboda a wannan lokacin rai ta tashi ta yi alola mutum ya fito cikin sanyi ya zo masallaci ya salla ba kowa ke san wannan ba kuma ita ce hanyar da za ta sa mutum ya tsira yanzu nau yadda aka ce akwai karatu za a yi wajen nan da cewa aka yi wani shahararren mawaƙi ne zai zo daga wani waje in kuɗi ma aka ce mutane sun biya to da za ka yi mamaki irin taron da za a yi saboda waccan hanya ce da za ta kai mutane zuwa ga ina wuta wannan ita ce matsala ta farko da haka in kana so ka gane cewa kana daga cikin wanda za su azarta duniya da lahira ka duba ka gani idan Allah ya ce a abu kana iya ƙoƙarinka gurin yin abu idan Allah ya ce a bari kana iya ƙoƙarinka gurin barin abin wannan shi ne sannan malamai sun yi ijima'i kakaf ɗinsu sun ce babu wani abu da Allah zai ce wa ɗan adam ya yi ko ya bari sai ka samu in ya ce ɗan adam ya yi abu to akwai amfanin da zai koma zuwa ga ɗan adam ɗin shi yasa aka ce in aka ce ya bari sai ka samu akwai cutar da ta sa Allah ya ce a bar wannan abin shi yasa ya ce a bari amma Allah bai wajabta wa ɗan adam abu ya ce ya yi ko ya ce ya bar abu idan babu amfani ta ɓangaren yi sannan idan babu cutarwa ta ɓangaren yi yana daga cikin dalilan da ya sa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yahudawa suke taɓargaza suka ce to ai duk taɓargazar da suka ayar rahamar Allah tana da faɗin da in an je lahira sun ci bulus ba abin da zai faru Allah madaukakin sarki sai musu ce musu fasa aktubu halin lazina yattaquna wa yu'tuna zakat zakat? الزكاة والذين هم بآياتها to الله ta سيشي ترحمة فسأكتبها da sannan zan rubuta ta ne lillazi ne yadda kuna ga wa'inda suke jin tsoron Allah sannan suke ɗaukar zakka su bayar kuma sukan imani da ayoyin ma'in da Allah wayannan mutanen Allah ya faɗi sifarsu ya ce su ne allazi ne ya tabi unar rasula وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وحيوا ويدعو عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗa ya ce su ne wa'inda allazina su ne wa'inda ya tabi unar rasula suke bin annabi suke bin manzo ba a samun manzo sai ya haɗa abu guda hudu sai an samu almursi wanda ya aiko shi ɗaya sannan na biyu shi wanda aka aiko shi ne almurtal shi ne arrasulu shi kuma arrasulu shine al-muballighu kalamu mursilihi wanda yake isar da maganar wanda ya aiko shi sannan sai an samu risalar ta da aka aiki annabin da ita sannan sai an samu zuwa wajen wa aka aiko shi wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah subhanahu wataala risalar da Allah ya turo annabi da ita ga mutanen duniya ita ce Qur'ani da Sunna an turo annabi zuwa ga mutanen duniya ga baki ɗayanta shi da aka aiko shi ne an rasulu don haka malamai suke buga misali da Allah ya ce allazi ne ya tabi ƙunar rasula waɗanda suke bin manzo al'ummi wanda bai je gurin kowa ya koyo karatu da rubutu ba kuma shi ne malamin duk duniyan nan kai a wajenka in baka iya karatu ba ko rubutu naƙasu ne a wajenka amma shi annabi kamala ne a wajen shi saboda kada wani mutum ya yi da'awa a duniya cewa ya karantar da annabi amma kuma shi ne malamin duk duniyar allazi ya ji zunahu maktuban inda hun fi tauratu wani inji wanda wa'annan mutanen sun samu siffar annabi rubuce akwai ta a cikin attaura cikin ta a cikin injila da Allah ya turo annabi ya Bilma bil ma'rufi yana umurtar mutane su yi abu mai kyau abu mai kyau lamba ta ɗaya babu kamar bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa sannan wa yanhahum anil munkar yana hana su duk wani abu da yake munkari munkari na farko babu kamar haɗa Allah subhanahu Ta'ala da wani duk abin da ka sani a babin laifi to bai kai wannan ba ƙasa da wannan yake duk wani abu da ka sani na kirki da alheri a duniya to bai kai bauta ma Allah shi shi kaɗai ba kar a haɗa shi da kuwa gurin bautar wannan shi ne sallah zakka azumi aikin haji duka waɗannan ba su kai muhimmancin bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa ba to Allah ya turo annabi dan ya karantar da mutane akan wannan shine ya amurhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari sannan annabi da Allah ya aiko shi wa yuhillu lahum at-tayyiba yana halattawa mutane abubuwa masu daɗi wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramtawa mutane abin da yake da shi lokacin da Allah ya ce ai aure aka bude kofa aka yadda zaka iya auren mata guda hudu wannan hanya ce mai kyau da aka toshe koba ta zina hanya ce wacce take da muni shi yasa saboda munin ta yanzu idan kana so ka gane wannan at ne wannan al ne yau idan wani ya zo ya nemi yarinyar ka ta hanyar aure aka yi aure idan za a ɗauki yarinya za a kai ta gida sanda za a tafi za a ɗauki gado da katifa da waye da waye a tafi da ita iyayen sun san abin da zai faru a can da za a kawo yarinyar kawayenta su waɗe a ga mijin ya shiga ɗaki ya janyo kofa kikir kikir da zai kulle baban ba zai tambaye shi kai waye nan mai ke faruwa ne ba zai tambaya ba saboda wannan hanya ce ta atsayibu inda yarinya za ta ɗauki ciki zai iya rakota suna tafiya da shi da ita a hanya su ci karo da mamatta ko babanta ina za ku je ne ya ce wala wacce ta samu juna biyu za mu je asibiti ne ya ce to Allah ya a hanya shi bai jin wani abu ita ba ta jin wani abu babanta bai jin wani abu saboda wannan hanya ce ta attayibu ran da yarinyar ta haihu ba shi ba mijin duk wani wanda yake da alaka da shi zaka iya jin yana yawo a unguwa ko a gari yana cewa an mana haihuwa sannan shi yaron da ya zo duniya ta wannan hanyar yana alfahari da ta saboda hanya ce ta atsayibu amma idan aka yi rashin sa'a wani ya mamaye yarinyar ka yi mata ciki ta hanyar zina saboda alkhabisu ne kaga gaba yadda za a yi yadda su jero da ita za a je asibiti ita ba ta san ɗan shi wanda ya bewa beso so babanta bai so a dingina ɗan zuwa gare shi baban shi ba zai so a jingina ɗan zuwa gare shi ba saboda hanya ce ta kabi ranar da matar ta baban yarinyar ba zai zuwa masallaci bai ce algata malam ya ce eh, to ka san an samu matsala ba, ya ce to matsalar ne ka wani ya mamaye yarinya ta ya mata ciki kuma ta haihu da haka akwai walima ka sanar da mutane inda wani zai tashi a masallaci irin wannan sunan sai dai ka ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko dai a ce a rike shi ya samu matsala dan lafiyayye ba zai zo miƙe cikin mutane wannan magana sannan kuma yaron da Allah ya jarrabe shi ya zo duniya ta wannan hanya na rantse da Allah duk yaron da aka kawo shi duniya ba ta hanyar uba ba inda za ka yi interview da shi kafin ya zo duniya zai zaɓen makan shi zuwa ta wannan hanyar ba wanda zai yadda ya zo duniya ta wannan hanyar saboda alkabisu ce wannan yana daga ciki da haka da Allah ya ci a yi wancan sai ya zama a tsayibu ne wannan kuma da ya hana ya ce kar a yi sai ya zama alkabisu ne shi yasa ana ɗaukar wannan wanda Allah ya ce kada a yi ta yin sai kaga matsaloli suna rattafuwa akan abin daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wayannan misalai suna nan da yawa wanda annabi Allah ya aiko shi ya ce masa a yi abu kaza kuma yin shi ne zaman lafiya ya ce a bari kuma barin shi ne zaman lafiya na rantse da Allah al'umma a ɗaiɗaikunta ko a dunkulanta babu jama'ar da za ta ɗauki saɓan Allah fito na fito da shi a matsayin abin yi Allah ya ƙyale ta ta zauna lafiya bai taɓa yiwa ɗaya daga cikin faɗa na farko-farko da aka fara yi a kaduna shi ne faɗin zangon katab kafin faɗin zangon katab ya faru a cikin wata ɗaya Allah ka ji kan mala abubakar gumi yana zaune kawai ya kalli yadda musulmi suka lalace a wajen kaga musulmi zai zo yana neman yar arna ya kwanta da ita yarinya ta ɗauki ciki ta haihu su kuma tun da ba addini don mace ta haihu yaro ba ta hanyar aure ba su ba wani abu bane normal wannan aka zo ya ga yara suna tasowa suna da ɓangare biyu ga ɓangare na jinin musulunci ta wani ɓangare ta ɓangaren iyayensu ga ɓangaren jinin arna malam bubakar gumi ya tura masu wa'azi ya ce a je garin nan a yi wa'azi mutanen garin nan su ji tsoron allah wannan harkar ta zina ta zina ce da suke su batta su daina idan ba haka ba musiba za ta faru aka je aka tura masu wa'azi suka yi wa'azi kamar haka da daddare a garin washe gari da safe sun zo za su fita su bar gari wasu motocinsu ya lalace da motocinsu ya lalace mutanen da aka je jiya aka yi ma wa'azi suka zo suka tarar da masu wa'azi a wajen gari suka dinga musu izgiri na rantsi da Allah da yin wannan abun ba a wuce sati ɗaya ba aka wa musulmi wannan kisan na ƙari dangi a zangon katon malam ya hango abin da zai faru musiba saboda saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa misalai irin wannan suna nan da dawo yanzu barin ba ku misali yadda za ku gane da kyau idan yanzu mutum ya tafi asibiti yana da appendix aka yi masa operation aka fito da shi daga ɗakin tiyata za ku ga da an fito da shi daga ɗakin tiyata likita zai sa masa doka ya ce duk wani abinci da yake da alaƙa da nauyi to sai an yi haƙuri a yanzu zuwa lokaci kara an nisance shi idan ana so wannan mara lafiyan ya samu cin abinci na dindindin nan gaba a ce dinga shan lifton ko shayi ko kaza amma duk abinci mai nauyi sai an haranta ne kuma idan ana so a zauna lafiya likitan da zai ba da dokan ko arne ne sai an bi kashe za a zauna lafiya ka taba ganin a fito da mutum daga ɗakin tiyata ana fito da shi a ce to ga dokar da likita ya sa ya ce shi ɗin banza shi ɗin wabi ku kawo mun tuwon shinkafa mai taushe ɗi ba duk abin da zai faru ya daɗe mai faru ka taba gani don Allah ku ɗan uwan shi in ya ce a kawo masa miyar taushe tuwon shinkafa ya ci a wanda zai yadda ya ci tuwon saboda da kun bashi ya ci tuwon ya ci makan shi bala'i ya ciyo muku da ka duk tsananin buƙatar da yake da ita ba wanda zai yadda ya bashe ta abinci haka za a daddafa shi a yi haƙuri in ma kuka zai a tare a yi kukan da shi amma dai a lokacin a hana shi cin abincin ana ganin shi ne taimakonsa shi ne yi masa gata to sai allah maɗaukacin sarki sai ya sanya wasu abubuwa a rayuwar duniya sai aka ce wa ɗan adam kada ya mu'amala da abubuwan don ya ba shi cin abinci na dindindin wani abinci ne da dindindin wanda zai tarar gobe alkiyama sai ya karyata manzannin sai kuma yake tunanin zai zauna lafiya babu yadda za a yi mutum ya zauna lafiya ba zai taɓa yi wa ma saboda haka kowa ya auna kansa ya gani idan Allah ya ce a yi abu kana iya ƙoƙarinka gurin yi idan Allah ya ce a bari kana iya ƙoƙarinka gurin barin abu wayannan su ne alama guda biyu na farko na alamar za ka yi arziki duniya da lahira alama ta uku shine Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda idza uqti ya shakara in an ba su za su godiya shin kana daga cikin waɗanda idan an musu ni'ima suke yin godiya ya ake yin godiya shine idan Allah ya yi maka ni'ima a maimakon ni'imar da ya maka sai kai wani aiki a matsayin godiya ga Allah shine ka gode masa amma so nawa ne yanzu mutum za ka ga yana neman kuɗi yana so zai aure da zaran auren ya samu maimakon a munasabar auren ya kira walima ya ciyar da bayan Allah idan ka kira walima ka ciyar da mutum ɗari a walimarka na tabbatar cewa idan a cikin mutum ɗari wasu alaƙarsu da Allah ba su da kyau sun maka addu'a Allah bai karɓa ba akwai wanda ba su da matsala da Allah in sun maka addu'a Allah su ya karɓa amma sai a zo sai ga mutum sanda yake neman kuɗi shine faɗaka ƙasa shi can shine shiga can shine fita can amma da an ci al'amarin shi ya taso duk inda wani matsiyacin makiɗi yake to su ne 'yan gaba-gaba gudun ɗauko shi za a biya a ɗauko shi to wannan butulci ake ce masa ba godiya ba Allah ya faɗi cewa itta azana rabbukum la in shakartum min Allah ta'ala ya ce wa iska addana rabbukum ku tuna lokacin da ubangijinku ya sanar ya ce la in shakartu wallahi in dai zan muku nema za ku gode mun ta hanyar aiki mai kyau to la azidannakum ni kuma sai na ƙara muku amma wala in kafartu in ne muku nihima kuka butulce mu to ku sani cewa azaban Allah subhanahu wata'ala tana da rami sai ka duba ka gani shin idan Allah ya yi maka ni'ima a kowane irin mataki aiki kake mai kyau a matsayin godiya ga Allah ko saban Allah ne ke biyo baya idan kana daga cikin mutanen da da Allah ya yi musu ni'ima to kano Allah faɗa suke yi to ka koma ka gyara baka daga cikin mutanen da za su samu azurta duniya da lahira ba sa daga ciki annabi Suleimanu dan Dawudu yana daga cikin ɗa da mahaifi da Allah ya ba su annabta sannan ya ba su ilimi sannan ya ba su mulki har annabu Suleiman sai da ya addu'a ya ce Allah kada ka ba wani mulki baya na irin nawa kuma Allah ya ce an amince masa Allah amince masa Allah ya ba da labari a cikin suratun namli ya ce wala kada atena dawuda wa Suleiman min فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله يكي ولقد آتينا داود من با النبي داود وسليمان دا النبي سليمان من با علما ilimi su duka guda biyu banda annabta wa qala da dan da uban suka ce alhamdulillahi allazi godiya ta tabbata ga Allah wannan da faddalana ala kasirin min ibadihi almu'min ya fifita mun. ta hanyar ni'imar da mana akan da yawa daga cikin bayansa da ke doron duniyar nan Allah sai ya ce wa warisa Sulaiman min wa qala wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqa at wa kulli إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل المبين هكذا الله يشي وورث سليمان داود النبي سليمان babansa annabi Dawud wannan gado ne na arziki ko da bawo shi yake cewa yake ɗaya gaji uban shi to ɗa in zai gaji uban shi ya kamata ya zama in gadon na arziki ne in ba gadon arziki ba ne to bai kamata ka gaji ubanka ba wa warisa sulaimanu dawo wa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ullimna man taqatta da an sanar da mu magana tsuntsaye wa utina min kulli shay'in kuma an ba mu duk wani abu da mulki yake bukata a rayuwar duniya yanzu da zamanin annabi sulaimanu ne da kajin gidanku da agwagin gidanku da talatalo da ɗawisu da shanun gidanku da takin gidanku in yana magana annabi Sulaiman yana jin me yake cewa in yana tattaunawa shi yasa malamai suka ce babu wata mu'jiza da Allah ya aiko wani annabi da ita wadda bai tarawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi wata rana yana zaune aka zo masa da labari cewa wasu mutane su ya haukace kuma ana tunanin raƙuman nan zai iya yin kisa lalle annabi ya taso ko matsalar nan za ta wururu annabi ya tashi ya ɗibu tawaga ta mutane ya je ya samu raƙumin a wani kango raƙumin yana tsaye annabi ya kama akalarsa yana magana sai aka ga raƙumin ya gurfana ya zauna yana magana yana magana sai aka ga raƙumin yana hawaye sai da ya gama sai annabi yau ya goyi ce na mai raƙumin nan yake sai ce gani sai ce zo ya ce raƙumin nan lokacin da kaga ina magana yana hawaye bayani yake min cewa kana masa kaza kana masa kaza kana masa kaza kana masa kaza na cutarwa ka ji tsoron Allah ka bari wannan mu'jiza ce to annabi Sulaimanu ya ce ya ko mutane an sanar da mu magana tsuntsaye kuma an ba mu kowane irin abu da mulki yake bukata yace wannan falala ce wacce take babba Allah ya ce wa hushira li Sulaimana wa hushira li Sulaimana junuduhu min al-min al-jinni wal insi wat-tayri fahum Allah ya ce wa hushira li Sulaimana an tarawa annabi Sulaimana rindinarsa idan ya tashi zai tafiya min al akwai aljanu wal akwai mutane wa sannan akwai tsuntsaye fahum yuza'un wayannan nau'ikan guda uku na halittu da aljanu da mutane da tsuntsaye kowa da irin aikin da yake annabi Suleimanu saboda tsabar isa in ya ga dama zai iya cewa aljanu su shiga cikin teku a yau a zo a yi masa dala ta zinari wanda duk ya taba zuwa Kano ya san dala shi yasa ba haushe sai ya ci dako na ba mu? to a zo a tara masa tarin tirin zinari da azurfa kuma ba abin da zai da su saboda mulki kawai da haka sai ya zamanto wayannan su suke masa bodyguard idan zai tafiya su suke masa rikiya su suke ba shi kariya wata rana ya fito zai yi tafiya yana cikin tafiya الله يتي حتى إذا أتوا على واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يخطمنكم سليمان ادخلوا مساكنكم لا يخطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون to ya ɗibo tawaga yana cikin tafiya Allah ya ce hatta idza atau ala wadin naml sai da ya kusa zuwa gidan wata tururuwa qalatin namla sai tururuwa wacce take shugabanta sa ta tara jama'ar ta yi kira tace ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa udkhulu kun kowa ya shige gidan shi la yahtimannakum sulaiman wa junudu saboda kada sulaiman ya zo da rundunar shi ya tattaka ku wahum la yashuruna kuma basu san ma cewa sun tattaka ko lokacin da tururuwa ce wannan magana daga inda ta yi magana da inda annabin Allah yake annabi Sulaiman distance din yana da nisa amma tana yin maganar tururuwan Allah ya ɗauko ta maganar da ta sai sai kunnen annabi Sulaiman sai ji abin da take fara da ya abin da take faɗa, me yayi ba alfahari ma ba kafafa ya ba ba nuna isa ya ba Allah sai ya ce fatabassama dahikan fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وألا والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين da haka da ta yi magana fatabassama sai annabi Suleiman ya murmushi dariya wa qala sai ya ce rabbi Allah ka karfafe an ashkura ni'mataka allati an'amta alai in gode maka akan ni'imar da kai masa ta wace hanya zai gode ma Allah akan ni'imar da ya masa sai ya ce wa an a'amala salihan tardahu in aikata aiki mai kyau wanda zaka yadda da shi an maka haihuwa sai ka duba ka gani wani aiki kai a matsayin godiya ga Allah akan ni'imar da ya masa kaya aure sai ka duba ka gani wani aiki kai a matsayin godiya akan ni'imar da ma eh ka yi noma ka samu abinci gona ta yi kyau sai ka duba ka ga wani aiki kai mai kyau a matsayin godiya ga Allah idan kana son ƙari amma da yawan mutane godiyar ma yi suke wa Allah yi musu abu mai kyau su kuma sai su fuskanci ni'imar da ya musu da saɓan Allah da fito na fito da shi sai ga da an ce za a yi wani sabon Allah na garari ba dai sun yi noma ba sun samu kuɗi to su ne sabi al-awwaluna su ne magabata na farko amma wajen banna ba wajen aiki na kirki ba walla wannan yana daga cikin sababin da ke sa Allah ya tafiyar da nema idan Allah ya wa mutane ni'ima wannan shine abu na uku to sai ka duba ka gani kana daga cikin mutanen da idan Allah ya yi musu ni'ima godiya suke ta hanyar aiki mai kyau in baka cikin su to baka daga cikin mutanen da suke da alamar azurta duniya da lahira alama ta hudu saboda lokaci sai ka duba ka gani idan Allah ya jarrabe ka ya hana ka abu kana daga cikin masu haƙuri domin wani Allah zai hana shi wasu an ba su sun ƙi yin godiya wasu an hana su sun ƙi yin haƙuri imani yana cikin abu guda biyu ne rabinsa yana cikin godiya ne rabi kuma yana cikin haƙuri kuma na rantse da Allah har duniya ta tashi har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke kanta haka za a ci gaba da tafiya ko ka samu wanda Allah ya ba ko wanda Allah ya hana Allahumma sai dai nan gaba da annabi ya faɗi cewa yana daga cikin alama na tashin kiyama za a samu ifadatul mal kwararar kuɗi nan gaba sai an kai lokacin da za ka cire zakka ka je kai sallama da mutum ka ce mai zakka na kawo ya ce maka to gaskiya da dai jiya ka kawo da zan karɓa amma yanzu ban da bukata wallahi annabi ya ba da labari ya ce za a kai wannan lokacin kuma wallahi zai zo wannan na ga wani malami yana magana a sweden ƙasar sweden wani ya bugo masa waya yana tambaye shi akan kafaratul yamin idan mutum ya yi rantsuwa ya yi kamata yi ya ce masa ga mataki guda uku da Allah ya faɗa fa kafaratuhu kafararsa shine ciyar da miskine goma ko ƴan tabaiwa ko ɗinka masa kaya guda goma sai idan mutum ba zai iya wannan ba sannan ya je ya azumi ya ce amma kun ga yanzu da zarar mutum ya rantsuwa sai ya hau azumi to ba haka ake ba sai ya ce masa to wannan ita ce kafarar abin da Allah ya faɗa sai mutumin ya ce masa shi yanzu a ƙasar sweden bai san wani mutum talaka ba da in ya cire wannan kafara zai ba shi. a ƙasar sweden wannan a kwanan nan ya faru ya ce a duk ƙasar sweden bai san wani talaka ba wanda in ya cire wannan kafara filimin ɗin zai ba shi. to nan gaba za a samu ifar to ba dukiya ba ce kaɗai matsala idan Allah ya baka kuɗi kana ganin ta nan baka da matsala ta yiwu ka ga wani shi lafiya aka bashi kai kuma ga ka da kuɗi maka da lafiya kaga shi an jarrabe shi ta nan an bashi an hana shi ta nan kai kuma an jarrabe ka ta nan an baka sannan an hana ka ta nan to don a gani za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba to wasu da dama an hana su sun ƙin haƙuri rashin zaman lafiyar duniya yanzu ita ce wannan matsalar wanda suke da shi sun ƙi yin godiya ga Allah a matsayin ni'ima don ya ƙara musu wanda ba su da shi sun ƙi yin haƙuri wannan ita ce babban matsala rashin haƙuri yanzu halin da aka shiga ciki jiya mun yi magana da wani babban mutum kafin in baro kaduna dakka ne da wani dalili daga cikin dalilai ya sa muna magana da shi ya ce malam ka rabu da mutane kawai galibi haka halin mu yake yanzu ba wanda zai ce maka ya samu duk wanda ka haɗu da shi kuka yake tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka bane ba mai cewa ya samu to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam dama Allah ya ce innal insana khuliqa min innal insana الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الله يأتي إن الإنسان للي متن الإنسان أنت الاستقراق الجنسي كون متن الله يأتي خلق أنها لتيش هلوعا yana da tsananin kwaɗayi da haka wasu malamai suka ce halu'a din shine abin da ya zo gaba mai halu'a idan masahu sharu. idan sharri ya same shi sai ka ga a yana da mugun rai da zarar mutum yana sana'a aka samu kariyar tattalin arziki to fa duk garin kowa sai ya san an samu matsala da ka zo ka zauna gurin shi ko baka tambaye shi ba sai ce ai wallahi abubuwa sun lalace yanzu yanzu ya shiga matsala ya ta zayyana maka matsalolin shi ya ce yanzu kaza shi yana ganin in ba ma sa a bar shagon nan zai yi shi kaza shi kaza da ya yi noma ba samu matsala an samu matsala bilalazi kowa sai ya ji cewa ya shiga cikin matsala idan masahu sharru jazu'a amma wa idan masa hulkairu manu'a da ya samu tsakaninku da Allah duk wanda in ya rasa a cikinmu ne idan aka san ya rasa in ya samu yake da a sanin ya samu idan masa khairu da ya samu alheri sai boye ya cinye kayan shi kadai bai ma yadda ka rabo shi ya bari kaga ka samu dan kar a lokacin ka ce to da Allah ya dan gurguran maka wani abu wannan ba dabi'a bace ta kirki annabi Muhammad cewa al'amarin mumini yana da ban mamaki yace ba wanda yake da wannan dabi'ar da take alheri ne dukanta ta kowane bangare in ba mutumin da yake da imani ba ya ce idan alheri ya same shi ya sha ya ma ‘yan uwa da dangi da abokan arziki in babu kuma ya haƙura wannan shi ne ajabar li'amurin mu'min inna amurahu kullahu khair al'amarin mumini annabi ya ce yana da ban mamaki babu wanda yake da wannan sai mumini in alheri ya same shi ya ci ya sha ya nuna cewa ya samu in babu kuma ya haƙura Shi nan. babu lokaci akwai wata kisa doguwa ta wani mutum ana ce masa abu hazi wannan ko abu kilabatul jirmi yana ɗaya daga cikin ɗaliban anas dan da yana daga cikin ɗaliban anas dan maliku anas yana daga cikin mutane wanda suka ruwaito hadisai da yawa sai da annabi ya masa addu'a guda hudu kuma duka sai da Allah ya karba ya ce Allah ya ba anas shekaru ya kai shekara 120 kafin ya bar duniya ya ce Allah ya ba anas kuɗi anas sai da ya ma bultubuloniyan da duk ɗaliban da ke karatu a majalisin shi idan wannan shekara ce aka wari zakka aka ba wa nan kafin shekara ta zagayo sun yi kuɗin da za su iya fitar da zakka sannan ya ce Allah ya ba anas ‘ya'ya anas sai da ya haifi 'ya'ya sun kai ɗari da ashirin sannan ya ce Allah ya shigar da anas aljanna wannan mutumin abu ƙilabatul jirmi na ga saboda yanayi lokaci kamar ma ruwa ko to abu na ƙarshe Allah ya taka cikin waɗanda idan sun yi ba daidai ba su koma su nemi gafararsa Allah ka gafarta mana duk wanda ya samu abu biyar ɗin nan Allah ya ce ka yi ya ce ka bari ka bari ya maka ni'ima ka gode masa ya jarrabe ka kaya hakuri, sannan kuma kaya abu ba daidai ba ka koma ka nemi tubarsa da wannan ne kaɗai ake azurta duniya da lahira Allah ka azurta mu duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh